masu kallo da saurare barka mu da haka sanar da sake saduwa a wani sabon shirinmu na najeriya daya harshe dambam shirin najeriya daya harshe dambam shiri ne wanda kafar ditv da alheri radio suka kirkira domin son haɗin kai a tsakanin kabilun najeriya baki daya shiri ne wanda shi na shiga cikin kabilu su shiga ta nan su fita ta can su dawo nan su duba menene matsalar da yana faruwa tsakanin kabila da kabila mu kawo shi nan domin mu walwale jile da tabawa shiri ne wanda yana ilmantarwa shiri ne wanda yana fadakarwa shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda wanda kowane duba ni ne abdullahi baba yesu dan muri hasawa nake jagorata shirin to a tare da ni a kowane durba din bana na ci ni kadai akwai yarinyar nan wanda tana taya ni wurin ganin wannan shirin ya zo muku yadda kuna so wanda tana da suna burkete idan kun gan dama zai ku iya ce mata lashe muni idan kun gan dama zai ku iya ce mata ci ba ki ba idan kun gan dama zai ku iya kiranta silili in kun gan dama zai ku iya kiranta amarya amma ba zai fada ba bari mu ji daga bakinta <laughs> daɗin abin ne gado ne na lashe gado gado ne kowa ya san kuma gado ne eh. kuma ba a gurin kowa ba a gurin wannan bawan Allah wani ne kai din ni dina kai kai a gurin ka na koya eh hmm. ba zan fasa faɗa ba a gurin ka na koya eh. gado ne a gurin dama dama ka gani ni jikar ka ne eh. kai ka koya min nashi wani kasi duk wanda ya kawo in ansa Allah mhm. shi yasa ma na ga malamai ya shiga cikin lissafi har kai da kanka ma kake ansa ka zo ka ce ai ga wani ya kawo sai shi yasa na ga Haruna malamai ya shiga cikin budget shi ma a to ni ba sai <laughs> masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum kamar kullum suna fatima idris abdullahi fatishuwa nasarawa a gefe guda kuna iya kirana da yar hannun damun yayinka wato shamsuddin ya haya sani shi kuma haruna malami ne hannu mai wani hannu yake nan a shi ma haruna malami a yashi wasu sauran yan uwa ne <laughs> ya bude bai gane ba eh, shamsu haya haya sani yana hannun dama to shi kuma hannu ka mai sanda fa kaga kaga shi malami eh. kaga shi ogani eh. a bangaren aikin kaga yana gaba eh. wani shi kuma shi ma da dan uwan shi ma aruna din shi malami din Allahu akbar shi malamin ba eh malami din a'a ah, ah. wannan abu tabarkala wannan abu masha Allah ah, wannan ya rido ido ka kamar Chinese kuma shi ma ba za a rasa ba za a rasa dangantakan sosai tsakanin su saboda kaga in ka duba yanayin oga malami dubai ne na za shi ma kamar filfil din ne to wannan haka yake ala dai ala ala ala ala sa su ya fita to ba ta shiga ka bayan da ke sani akwai duk ba muna iya bakin kokari mu gabatar da mun gayyata mutane a cikin wannan shiri domin wato a nuna ana tare haka ne amma kafin mu gabatar da bakon namu kama yadda kun sani wannan shiri na najeriya da ya harshe kan a kowane lokaci muna fada muku cewa kuna cewa muna burge ku muna muku abin da kuna so mu ma ku bana abin da muna so domin a kowane lokaci hausawa sun ce wato yabo kyauta butulci eh, wannan shiri a koda yaushe a kasuwa yake idan har kuna kara son zaman lafiya hajin kai to ku zo ku doka wani bangare na cikin wannan shirin wannan ne zai nuna cewa ana tare kuma kar ku manta ba ma cinyewa mu kaje muna ba da daman turo sakonni a cikin shirin domin fadan albarkacin bakin ku amma a cikin fadin albarkacin baki ku fada alheri ko ku ja baki ku yi shi shi yasa ma gidan na ana kira mu alheri to ka fadi alheri ko ka ja baki ka kai shi nomba wayan da ana tura sako a cikin wannan shirin shi ne sufuri takwas sufuri tara daya tara daya tara tara tara biyu a kurshe na ce sun su haya haya sani ne hannun dama hannun dama na <laughs> zai sa nomba a fatin da to wannan haka yake to a yau ala ya ba mu iko karban bakuncin daya daga cikin wanda sun dade tana tare da wannan shiri wanda ma ta fasa wanda an taba gabatar da shi a wannan shiri na najeriya da ya harshe dan shi shekaru birkate amma yau allah ya ba shi iko eh, wato samun shiga cikin shiri din amma dai bari mu ji sunan shi daga bakin shi duba da na ga shi ma ya kama da filfil da shi ba shi ba wai kama bane ai shi filanin ne eh. amma dai bari mu ji ta bakin shi masu kuma da saurare za su so su ji sunana dai ismail muhammad ismail muhammad eh. ya sunan kenan ya sunan ki eh, amma kuma akwai wani akuya da na ji a gaban sunan ka ma ba fa akuya ba inkiya eh, eh abu da na ce kenan eh ana ce min kata ina eh, yanzu ne kai magana Ismail Muhammad kata kata kata kata kata kata okay to kun ji sunan shi Ismail Muhammad wanda ya kafi sani da kata kai sai malam Ismail bari mu je gare ka na farko duba da cewa kai kostoma ne na wannan shiri wanda duk juruba kana iya bakin kokari ka kasance da mu wata ran ka tura sakonni amma yau ga kasu gudugudundum a cikin wannan shirin tashin farko menene ya ja hankalinka wurin ganin ka kasance da wannan shirin na najeriya da ya harshe dan a kowane durba to gaskiya babban abin da ya jawo hankali na da kasancewa a kowane laraba na sauraron wannan shiri ko tura saƙo shine ƙoƙarin da tasha take yi na neman haɗin kan mutane na ƙabilu daban-daban da muke da shi a ƙasa da kuma abu na biyu yadda take ba da gudunmawa game da abubuwan da suke faruwa a ƙasa na taɓarɓarewar tsaro take ba da shawarwari da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin a ga an gudu tare an tsira tare mm. to babban abin da ya jawo hankali na da mai da hankali akan haka kenan mm. saboda ina ilmantuwa kwarai da gaske mm. a irin abubuwan da ake gudanarwa saboda wasu abun idan na ji suna min amfani a rayuwana har kuma ina sanar ma wasu ma to kaji babban dalili na na kokarin da nake yi kenan duk laraba nake mai da hankali wajen ji ko turo sako to gaskiya ina amfanuwa sosai har ina sanar ma wa'inda ma ba su mai da hankali akan harkan kafafen labarai mm-hmm. na su dinga mai da hankali saboda gaskiya akwai ilimi sosai a al'amarin to wannan haka yake fati sirri kin ji abu da eh, kata ismail kata mm, eh, eh, na duka kaka ne baban da ya haifi babanki kamar ni aiki sai kakanki ne kata mm. kata mm, oh. to ke ma sua ne a ah, ah, ni ba fulatani ne oh, ke ba fulatani ne eh. amma a nan ni filfil de din <laughs> ko wala filfil da min ai mina ni filfil de sada sada eh. sai dai a anda wuri go yudo madam yudo eh, wannan wannan kana ya matsa taro ne ba <laughs> fulatanci kake to gyara mishi da Allah ni ni ni ka burge ka ka gyara mishi silili ka gyara mishi amma da ka fita ido na ga haske kada ki je ki kure yaro mutane mutum yanzu na ba kowa ya yi yaren shi ba shi ma irin su o'o ne eh irin su eh, irin su <laughs> wane ne o'o din irin su gangari da ne irin su gangari da ne kina nufi gangari da ma fulani ne a gangari da gangari da ai bozu ne amma kuma abin da ya iya ah, ah. bozu ne <laughs> da dagar lafshaf ta girgiri zaka farge ta mu abdar gangani da kasar gibi irin da sakar kukuso ai ba zai ji ba kawai kyale shi ba zai ji ba zai ji ba wala ni kada ne ga ya rai talai abu yana burge ni saboda a Nigeria ni wannan in fact ba wanda sai kaso da shi wanda ya fi na ni ne Nigeria na saboda ina da ina da kishiya zukatan kasa na Nigeria kuma duk ma okata nan duk mahaukata na da yana tare da ni na kokari in ji yaren shi wallahi ka ce kana da mahaukata tsakanin gida da gida gida nawa ne mahaukata mahaukata ne mahaukata eh, ka mana kai masalan ka kai ma eh, shuwa ka ji hausa daga ya fara magana sai ka ringa kokari ka nuna ma mutum hausa kai yaushe ne ni eh, hausa ne na fita amma kai sai kai mai taso goma wai menene ya ka yi daren daram da ya yi konde <laughs> to kafin a yi daren aka yi kwande abu da na faɗa kenan kafin a yi daram aka yi kwande haka ne ba eh. kun ya zaka faɗa a gane ba in ji wuye in ji ni in ji masu kallo da sauraro wannan mutum kina da rigima wallahi wallahi kina da rigima saboda yau eh, a ce ka dan yi chow shine shi kenan <laughs> to ba nan gizo na yi saka birin faɗa maka ni ma na ga inda ma na sa foundation wannan min da kai ya ka zai ni ba na sa foundation in ji wuye ji kai yanzu zai ka ce baka sa foundation ka ji tsoron Allah to ba ti sirin ji kan sai bari mu koma wato ba ba kai kaɗai ba duk wanda yake sauraron wannan shiri yake kasancewa tare da mu mm. idan ma bai iya yaren shi ba mm. albarkacin wannan shirin zaka ga yana zantan wasu abu mm. saboda kaga mukan shigo da yarurruka kala-kala kabilu mm. kala-kala to mm. idan mutum an shigo da ɗaya daga cikin irin yaren shi mm. to idan ya saurara in ma baya ji zaka ga ya ɗan tsanci wani abu ka san shi wannan shiri ba karamin taimakawa kuma particularly akwai abu guda daya da na boye shi bakon namu da ya zo malam ismail kata kingin kama ya da fada shi fulani ne amma abu mamaki baya ji yaren fulanci kin gane ko baya ji fulanci gaba daya amma ta sanadiyan eh, sauraron wannan shiri da yanayi na nigeria da ya harshe dan ba sai ya y'a kurkute kwakwalan shi da besirin shi ya kuma bibiyan iyaye da kakanni mutum da zai daidai baya zuwa kawai amma sakamakon wannan shiri da kiran da ana kan mutum ya ji yaren shi ya fara kishiyan abu din eh. a yanzu magana da ya yi zai yi magana da ke da fulinci haka ne haka ne to kin ga wannan ko anan aka sai an samu amma dai sai mun sauka ko na san yi a ai particularly eh, dole dai a ce da yi ya kaka dole a ce da yi ya mujin kaka dole a ce wa mijin iya baba abu da na ce kenan abu da na ce kenan ba dole a ce eh, abu da na ce kenan kullum ina iya kokari na gurin koya maka wasu eh kana iya kokari ai menene bambanci tsakanin kwaram eh, da kun da din ban da abunka to eh, mala ismail kamar yadda ka kana sauraron wannan shiri din na Najeriya da harshe dambam kasan ah, musamman an ke kira shiri din saboda musamman zaman lafiya hadin kai a tsakanin kabilun Najeriya baki daya da muhimmancin rike kabila kamar yadda ka sani duba da cewa a kwana eh, yanayin da ka samu yana muka shiga a yanzu mutane suna yawan complain wato korafi kenan akan ya rashin tsaro da yana nema yawa wanda zaka ga mutum rashin tsaro dai a jami aka ce rashin tsaro kasan abu ne wanda yake guda daya ta bangaren kame zika ya faɗa game da wannan matsalolin da yana faruwa a kasanmu da kuma yin da zai abi a magance wannan matsalolin to abin da zan iya cewa shi ne game da matsalan rashin tsaro duk da yake ni ba ilimi gare ni na abin da ya shafi tsaro ba sai dai la'akari da yadda wasu ƙasashe suke ba suke ba ƙasarsu tsaro lokacin muna yawon kasuwanci mm. zuwa ƙasashe na wanda suke makotaka da mu mm. a Najeriya wanda suke makotaka da mu misali kamar su Burkina Faso su Togo su Chadi da kasashe dai maukata dai eh mm. makotan juna ba mm. mahaukata eh abu da na ce kenan to akwai wani lokaci saboda tsaro da na yaba musu gaskiya ah, idan kuka je kuka siyo kaya kuka taho a moto haka za ku wuce za ku ga ma'aikatansu duk suna gefe a zazzaune za su ajiye drum igiya kurin za su sa haka su sa amma saboda yadda da tsaro da kuma ka'ida ko ka karya asirinka zai tono ko ka karya tsarinsu asirinka zai tono ba su damu da sai sun zo sun kasa sun tsare ba sabanin namu masu tsaron namu wanda za su kasa su tsare da bindiga da komai kuma a wuce a je a aikata abin da ake so mm. a yi kuma abin da ake so mm. to su suna can gefe a kwance ma wasu mm. suna sama ma a zaune igiya kurin da su sa drum a danne da dutse a dutse amma idan ka zo sai ka tsaya a wajen sun sauko ko minti nawa za su yi sannan su ji daga ina kake mai kake ka ba su takaddun ka'idodin um, da ya sa ka ɗauko wannan moto ko wa'innan kaya za ka wuce idan sun cika sai ka wuce idan ba su cika ba to baka da hanyar wucewa kuma da za ka yi ganganci ka tsallake don mu mun taɓa gwadawa da za ka yi ganganci saboda yadda muke gani an ɗan yi sake da tsaro a ƙasanmu to da muka je wannan maƙotan ƙasan sai muka gwada muna ganin abin kamar haka yake an sa ɗan igiyan muna zuwa da moto muka tsinke igiyar igiyar banzan kawai muka yi gaba eh. gani muke mun ci banza eh. mun yi tafiya ya kai daga nan zuwa Zariya. Mm. sai aka tare mu aka ce ku ne masu moto kala kaza nomba kaza kun yi kun karya doka a waje kaza saboda ka ku juya ku koma wannan wajen a yi muku hukunci mm. kafin ku dawo ku zo ku wuce mm. kuma haka aka yi dole muka je muka yi mm. saboda babu yadda za mu yi to amma mu za ka gani a ƙasanmu ga ma'aikatan ga bindigun ga koman daga nan zuwa nan sai a aikata nan to ni abin yana bani mamaki kuma su wa'incan yadda nake musu kallo kasashen ina musu kallon ƙauyawa ne ma mm-hmm. dan ni ba ma ma'aikatan kasan ba a ta shugaban kasan wallahi ni na rena mishi hankali <laughs> shugaban kasashen ah. shugaban kasan ba magana rena hankali ba tukuna malam sai in gan su wani iri eh, a eh, dai kana ganin ba su kai kasar nan Najeriya ba haba wane to sai kuma kuma suka fi mu tsaro da ba da muhimmanci mm. idan da muna tafi idan kana tafi amma bari yanzu bari yanzu bari yanzu eh, malam malam malam smiler abin da zai ka duba da shi Hausawa ya ce idan dambu ya yi wafa baya jimai eh, kar ka manta kasar mu Najeriya muna daya daga cikin kasashen da muna da yawa a duniya mm. haka ne haka to a afirka gaba daya ba wani kasan da zai nuna mana yawan al'umma mm. ba ka gani yawan mutanen da suna kasan mu nigeria mm. suna daya daga cikin wanda har suna sa wannan abubuwa yana faruwa kamar mun fi karfin jami'an tsaro din a'a ba mu fi ba ai abu ne na tsari mm-hmm. misali na shiga kasa ina ganin bari mu dan amsa sakonni masu mm-hmm. kallo da saurare kafin mu zo kamar yadda mun fada muku lambobin da zai a tura sako shine sufuri bakwai sufuri tara eh, sufuri takwas sufuri tara daya tara daya tara tara tara sai biyu a karshe wannan numban shine wanda zai ka turo sakonni a cikin shirin don haka patisilili gare ki <coughs> to mm. sakonmu na farko yake cewa sunana marjanatu muhammad sani wacce aka fi sani da hajiya marja mu kula mata kinkinau hakika wannan shirin naku yana ɗaya daga cikin shiri masu matukar muhimmanci ubangiji allah ya ba mu zaman lafiya to amin malama murja muna mm. godiya Allah ya bar mun gode mu kula mata mm. Mm. salam shirin Najeriya da harshe damban sunana Hajiya Khadija Nasidi daga Tudun Wada hakika ina muku fatan alkhairi tare da fatan gamawa lafiya muna godiya Hajiya Khadija sunana Nasiru D ina jin daɗin shirin nan da fatan za ku tashi lafiya to muna godiya malam Nasiru assalamu alaikum sunana Fatima daga Barnawa Kaduna Ina muku fatan alkhairi kuma ina jin daɗin kasancewa da wannan shirin na Najeriya ɗaya harshe damba. Da fatan za ku tashi lafiya. Muna godiya Allah ya bar zumunci ta kwara. Salam Najeriya ɗaya harshe damban. Muna jin daɗin shirin muna tare da ku. Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Sako daga Ubali mai na'ura a bakwa. Hmm, Malam Ubali na godiya. Hmm. Salam shirin Najeriya ɗaya harshe damban. Fatin shuwa da inyamuri ina muku fatan alkhairi sako daga baban gaji ofisa ɗan mutan hmm. kasuwan barci ran about tudun wada kaduna to mun gode baban gaji yana kokari fa gaskiya ko da yaushe na kokari <coughs> salam ina muku fatan alkhairi daga tima ta mama a tashi lafiya hmm. muna godiya malama tima hmm. ke ta mama ne ai ta mama ce <laughs> salam shirin najeriya ɗaya harshe dambam sunana sa'idu daga kabala kaduna jinjina kawai nake muku tare da fatan alkhairi to ai jinjina ya wuce kawai malam sa'idu muna godiya mm, mun kode kwarai da gaske salam daga alfa kebi da fatan kuna lafiya wai shi wannan dan gwari ne shi ko nufi ne mai katin gilashin nan wannan ina gani na ranar rarata ne eh, wannan sako ranar rarata ne to mun gode dai muna eh. godiya dai malam mm. alfa salam ina muku fatan alkhairi daga sani baba khadija barakallahu na gode to umma muna godiya allah ya bar gode sani mm. sunana muhammad dalib daga garin kajuru kudancin kaduna ina muku fatan alkhairi tare da roƙon fati idan lokacin biki ya yi a sanar da mu <laughs> ai malam ba ta son fada sai dai kawai in ta yi lokaci ya yi zai ka ji an shiga daga ciki in allah da za ka ji daga bakin babana <laughs> sunana yahaya mai gidan wanka yaran baba gidan wankan sani polo mm-hmm. da ke kasuwar barci mm-hmm. da ni da baba mai gidan wanka da sauran mutane mm-hmm. muna sauraron ku yanzu haka muna muku fatan alfahari. kan malam ya haya mai gidan wanka malam haya haya na san shi haya haya ka san shi ko eh haya haya ne wani yaro ne wanda ba ji na faɗa abubuwan da yana yi ke dai karanta ko kuma ki bar shi haka eh, gaskiya saboda refli na ga yana daga hannu eh, muna godiya malam ya haya daga gida sani polo ala baka albarka kai sai bari mu koma ga wato shi bakon namu duba da cewa lokaci yana mana sigina a karshe menene zai ka iya fada game da wato wannan na karshe game da hanyar da zai abi wato a tabbatar da tsaro a najeriya a ƙarshe to za mu yi koyi da kaman daidai gwargwado dini yadda na gani ana yi ina ga hanyar da ya kamata mu kenan mm. idan kana nufin dai wato su jami'an tsaro su saya su yi adalci wurin mm. wato ba da tsaron nan kar a samu wasu wanda suna da zuciyan bera kenan ko wanda yana yi ba daidai ba a cikin su Eh, su yi adalci su yi kamar yadda ake yi hmm. domin sun sani su kuma al'umma din al'umma da su mahaukatan juna kowa ya ji tsoron Allah ya sirkace zukatan shi kenan ko wana haka yake fati silili babana zai ka fada eh ala maka albaraka amin eh. babu abin da zan fada ina in ce Allah mai da baba gida lafiya hmm. sannan kuma ku tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu wannan haka yake a madadin rankataka shugaban kafar sadarwa na DITV da alheri radio Dr. Hakim Baba Ahmad a madadin shugabannin wannan gidan tun daga sama har kasa a madadin injiniyoyin da suka hada mu da ku mun ce ku ci gaba da kasancewa da wannan kafa na DITV da alheri radio sannan ku ci gaba da kasancewa da shirin Najeriya daya harshe damba una bye bye Oh